وإن الدين لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق لما أنكم تنفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da lantoci da muke yi a birnin Afijan a ƙasar cote a yau ma insha Allah za mu sake buɗe wani maudu'i mu tattauna dangane da abin da ya shafi dokoki na wannan addini namu na musulunci yau abinda zan yi magana a kansa shine muhimmancin sana'a da kuma kiyaye haramun a cikin sana'an da mutum musulunci bai yi ka zauna ba ka da sana'a ba duk halin da kake ciki ko dai a ganka kana aikin addini ko kuma kana neman abinci wato wani abin duniya domin karami amma ka zauna haka kawai kai ba wani aiki kake na lada ba ba neman abin da za ka rufa wa kanka asiri kake yi ba da musulunci bai ta da wannan ba yasa annabawan Allah ma suna da sana'a ubangiji subhanahu wata'ala da ya hana yin kasuwanci a lokacin da za a tafi sallan juma'a sai ce tun an gama sallan juma'a kuma a je a nemi kuɗi bangiji ta lace ya lari na amanu izanu biya da sarati mai yomin juma'a Thank you. خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعالى ce idan an kira ranar juma'a da kowa ya bar abun da yake tafi kallon juma'a amma sai ce fa iza qudiyati salatu tantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka gama kallon juma'a kuma ku je ku nemi falalan ubangiji subhanahu wata'ala sai arziki falala ne na Allah saboda haka ka je ka nema da kanka ka nemi abincinka da kanka wannan shi ya fi maka rufin asiri kuma shi ya fi maka albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance haddad ne wato mai makeri ne yana sa karfe a wuce tunkura shi ya yi kira domin ya sayar ya samu kuɗi kuma ya kana zakariya na jar annabi zakariya kuma kafinta ne yana sassaka katako ko itace ko ya kujera ko ya gado ko wani abu domin ya samu kuɗi to da haka kai ma haka ake bukata ka tashi ka kama sana'a kar ka zauna zaman haka kawai yana da illoli da yawa kuma kowane mutum idan mai hankali ne zai so a ce rayu rayuwa mai sauƙi a nan duniya kar ya sha wahala don wahala a duniya ba wani abu zai amfanar maka ba sai dai in ya zame maka lalura ka yi haƙuri sai Allah ta'ala ya baka ladan haƙuri amma in ba zama lalura ba ba za ka so shi ba kowa yana burin yau a ce ya fi ƙarfin buƙatunsa a ce duk buƙatar da ta tashi maka tana da yadda za ka yi kai ba tare da wani yaji ba wannan bai sai ka nema don kana buri kawai a aiwata watakila zan zama mai kudi ko zan yi arziki ko zan samu abinci ko zan yi kaza duk wannan babu inda zai kai ka sai ka tashi tsaye ne kana nema sai ka hada da addu'a ka roƙi ubangiji subhanahu ta'ala sai ya taimake ka akan sana'anka wa ma talabul ma'ishati bi tamanni ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بمثلها يوما فيوما ka bi ham'atin wa qalili mali ba a neman abinci da buri kawai a'a ka jefa gugunanka a cikin guga ka jefa guganka a cikin guguna wata ran ta zo maka da ruwa wata ran ta zo maka da tabo da ruwa dan kadan wato da zaka zo ka tsaya a bakin rijiya ka ce kana kana son ka tebi ruwa amma baka da guga kana jira ruwan kenan ya taso daga firijin ya zo ya shiga bokitin ka ko kwanonka kaga ba zai taɓa yiwa ba kowa da gugansa yake zuwa kai ma ka je ka guganka sai ka ga ta ɗebo maka ruwa ka juye wani lokacin kuma in ka sa sai ka ga tabo ta ɗebo maka da ruwa ɗan kaɗan ma'ana ka fita ka je ka nemi abinci wata ran ka samu da yawa wata ran kuma ka samu ɗan kaɗan ka sha wahala ka samu ɗan kaɗan amma dai ba za ka zauna ba tare da sana'a ba yin sana'a yana da fa'idodi amma yadda rashin yin sana'a yake da illoli daga cikin mahimmancin yin sana'a shine Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin dukiyarka dukiyar da mutum ya nema da hannunsa ta fi albarka a kan dukiyar da baka aka yi ko ka mallake ta ba tare da ka sha wahala ba menene albarka idan kai ka nema da kanka za ka ga kana kaffa kaffa wajen kashewa kana tunanin me za ka yi da wannan dukiyan abin da zai amfane ka amma idan haka kawai ka same ta ba tare da kai ta nema ba a kowane irin abu za ka iya saya sai banza sai wofi kanka ankara abun ya kare kuma sai barka a cikin bukata kuma ka dinga tunanin to gobe kuma ina zan samu na fi abinci ya zan yi na ɗinka riga ya zan yi ne kaza amma in kai kake nema da kanka kana tattalin abunka ko da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma akala ahadun da'aman khairan qattu min an ya'kula min amali yadihi fa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi mutum bai ci wani abinci mai albarka ba sama da abun da ya nema da hannunsa a ce kai kai sana'a ka sai abincin ya duk kowane abinci albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi baya ci ma sai abin da ya nema da hannunsa tare da cewa annabin Allah ne to da abin da ka nema a hannunka zaka tira kai ka neme shi kana jin daɗi lokacin da kake cin amma abin da wani ne nema za ka iya almubazaranci da shi mutumin da ya samu kuɗi a hanya ta banza wanda ya samu kuɗi ta hanyar sana'a ta halal to za ka ga albarkan ba dai ba ne wannan za ka ga nasa ya ƙare da wuri wannan kuma nasa yana nan za ga wannan ya sayi wofi banza babu wani abu na kirki wannan kuma yana duba me zai amfani addininsa da rayuwarsa da yan uwansa shi zai dinga yi sun ce wa man malakal bilad bi ghairi harbin yahunu alaihi taslimul bilad wanda ya mallaki gari ba tare da yaƙi ba ba kwace wannan garin da zai wuya ba amma in yaƙi da takobi ya karbi garin ya mallaki garin ba kwace shi ko sai an yi jina-jina abu ne mai wahala haka arziki to da haka ka yi sana'a domin abun da kake da shi ya zama mai albarka sannan akwai rubin asiri a cikin sana'a bukatar ka za ta tashi sai ka je ka yi ta ba tare da wani ya sani ba kuma kuma da ɗan kaɗan ka naka akwai ƙananan buƙatu na dura wanda idan ba ka da sana'a za su gagare ka ku zama abin tausayi ka je ka walaƙanta a wasu wurare amma in kana da yar sana'an ka koya take to za ka je ka yi bi buƙatunka ba tare da wani ya sani ba a cikin rufin asibiti kuma ko da sana'ar ka ƙarama ce idan har ka sa wadatan zuzuzuci ka yadda a zuciyanka wannan abu ya ishe ka wani ma bai samu irin wannan abun da ka samu ba sai ka ga Allah ya sa albarka a cikin abu manzo Allah sa sallama yana cewa dai sarqina an kasara fil arab innama al gina gina nan wadata ba shine yawan kadarori ba wadata shine wadatan zuci abinda ka samu din ka ji ya ishe ka ka dinga tunanin wani ma bai samu kamar wannan ba kuma yace kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qadna'ahu Allah bima atahu duk wanda ya zama musulmi kuma Allah ta'ala ya azurta shi da abin da zai dan ishe shi a yau kuma ya sa masa wadatan zuci ya gamsu da haka din wannan ya samu babban rabo na gobe kuma Allah ya kai mu gobe a wani hadisin manzala kuma ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi hukutu qutu yawmihi fa ka'annama hisat lahu dunya duk wanda ya wayi gari yana cikin aminci a cikin jama'arsa ga tsoron wani ke zai masa ta'addanci sannan kuma jikinsa lafiyansa kalau kuma yana da abun da zai ci yau wannan kamar an ba shi duniya ne ma gabatin ka ka idan ka sa wadatan dutse ya sana'an ka yar karama kai ka ishe ka taimaka maka amfani amma in babu kana hankoro kana hankorin na gaba wane ya yi arziki ka za to niyya zan yi to sai ka rena sana'an ka karshen ta ka yi wasa da ita ka zo ka sha wahala ko za ka rike sana'an ka koya ta kuma duk mutumin da ka ga yana sana'a musamman masu ƙananan sana'o'in nan ba ya alamar mutum ne na domin in ba nagari gari ba ne sai je ya sata ko ya ha'inci ko ne ko ya zalunci amma yana dai shan wahala domin ya samu wato abin da zai rufa wa kansa tsiri ai wannan abun burgewa ne wannan daga cikin fa'idodin yin sana'a zai tsare ka ya hana ta yin yin bara domin idan mutum bai da sana'a da dole ya buɗe wa kanka kofar barakin da zai tambayi wannan ya walakanta ko ya bashi ko bai bashi ba ya je roƙi wannan ya walakanta shi bai bashi ba wannan ya bashi abun da ba shi ya nema ba to idan kana da sana'anka kana da rufin asiri ba za ka je ka tona wa wani asirinka ba domin ya taimake ka kuma kila ba zai taimake ka ba shi yasa manzala sa kuma ya ce mutum ya ɗauki igiya ya ɗauki igiyan sai tafi saman dutse ya je ya yi itace ya ɗaure su dami guda ya kawo su cikin gari ya sayar ya ce khairun lagu min an yas'ala nasa a a'tahu aw manahu shi yafi masa alkhairi akan ya tambayi mutane zai roƙi wani sun bashi ko ba su bashi ba wato in an baka ma ba alkhairi bane in kana da yadda za ka yi ta nema domin roƙo yana kaskantar da mai yinsa wannan tana kuma in ba a baka ba manzala kuma ya ce la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mus'atu lahm mutum bai bushe bai je roki wannan ya je roki wannan ya je roki wannan har ya je lahira babu wani nama a fiskansa duk ya zudda mutuncin fiskansa a nan duniya sai je lahira ranar kiyama ta shi ba komai sai kashi a fiskansa kuma ko a nan duniya duk wanda ya je wajensa to haka ne a tashi ne don ya san zai roƙe shi wani abu ne ko da ka sai ka nemi yadda za ka yi sana'a ka rufa wa kanka asiri don ya tare ka daga irin wannan kuma roƙon nan ko da mutum yana baka da marmari to ko shakka babu wata ran kuma da bancin rai zai baka sai ya kosa da kai kuma ko da ka ne fa'alna fa'adaitun fa'udna wa'udtumu wa man yaqsuru fa'ala yawman sayus'ami mun roƙa kun bayar mun roƙa kun bayar mun sake kun bayar ita duk wanda ya ta roƙo ta nan za a ƙosa da shi sai kaga mutum ya canja maka fiska mara maraba da kai kai sanda zuwa har ya gan kai haɗa fiska har wata ran ya gan kai rufe kofar sa kawai in ka cin an ce kai ne kake sallama ce kuke ba nan ya daina jin nauyin ka kuta kuta amma in kana da sana'a suna da rufin asiri kuma karkare yana ta koya ciki gurgudun ikon da ubangiji ta Allah ya baka sannan idan ka da sana'a akwai wasu matsaloli da zai da za su haifar maka rashin sana'a zai haifar maka da matsaloli da yawa daga cikin matsalolin shi ne za ka zama mai cin haramu domin bukata kan dole za ka yi tare ba za ka zauna baka ci ba ba ka zauna baka yi sutura ba ba ka zauna baka ɗauki ɗawainiyar iyalanka ba daga nan sai ka kama neman hanyoyi na haramun sai ina za ka samu da kaga rashin sana'a ya jawo maka cin haramun shi yasa idan mutum yana son ya kame daga cin haramun sai zama mai sana'a amma in baka da sana'a za ka zama maha'inci a cikin al'umma za ka zama mai kwace ko mai ha'inci ko mai zalunci ko mai sata ko makamancin wannan sannan cin haramun kuma zai zubar maka da mutuncinka sannan zai kai ka wutar jahannama ubangiji ta ala ya ce allazina amanu amma da kumfai na kumfin batil عفوا عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Ubangiji ta lafiya ya ko waɗanda kuka yi imani kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da kana. Kar ka zalunci dan uwanka. Kar ka ci dukiyarsa ba ta yi ba da yardansa ba. Sai dai in ta hanyar kasuwanci. kaga ta hanyar sana'a kenan ta hanyar kasuwanci in ka ci dukiyar mutum ka ba shi wani abu shi kuma ya baka to wannan hanya ce ta amma in ba haka ba ba da yardansa ba to ka ci dukiyarsa da barna ne kuma ubangiji ta Allah sai ya tambayi karan hakiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wataran ya tambayi sahabban ya ce a na manil muflis kun san waye yayi arziki ya talauce sai suka ce almufi muflisu fina man dinara lahu wala mata wanda ya arziki ya talauce shine wanda bayi da kuɗi kuma bayi da kadara manzo kuma sai ce to ba wanne yake nufi ba akwai wanda ya fishi shiga matsala shine mutumin da yake da arziki irin na lahira amma sai ya lahiran kuma ya zamana bayi da komai maimakon ga jarinsa wanda zai kai shi aljanna amma kuma wuta jahannama zai tafi yace al-muflisu fina man ya'ti yawm al-qiyamati wa qad zalama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa yuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi حتى إذا فنيت حسناته أخذ سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار ما زال ما يشي شيء wanda ya arziki ya talauce shi wanda zai zo ranar alkiyama. bi bisalatin tamatin wa siyamin tamin wa hajjin tamin zai zo da sallar sa cikakkiya azumin sa cikakke ya yi aikin haji duk wanda ake bukata na alheri yayi ga yana da lada da yawa. amma zai zo ya zagi wannan ya bugi wannan ya zalunci wannan ya zuta jinin wannan ya dinga aikata abubuwa na haƙoƙin jama'a to sai a dinga ɗaukan ladan ana bawa wa'inda ya ta a ɗauki ladan a ba wannan a dumbulo a ba wannan idan ladan ya kare ba a gama biyan wa'inda ya ta ba sai a dinga ɗaukan munanan ayyukansu ana tsora masa a ƙarshe ja jefa shi a wutar jahannan kaga cin haramun ya jawo maka wannan masifa kai ka je ka ci haƙƙin wani idan ba ka da sana'a kai ka je ka ci bashi kuma ba za ka iya biya ba ka san ba za ka biya ba ka je ka karbi bashi wannan ka san ba za ka iya biya ba sai ka zo rana kiyama a dinga ɗaukar ladan ka ana ba wani kai kana mun daidai kana karatun alkur'ani kana nafin fili a sai wasu mutane kake wa wanda ka cinye wa kuɗi kai ka sani ba Ina ne ina jin daɗin sa a sai kai kana nan kana tara masa lada da kana ganin sa kamar a shi ba mai kokari bane ko ba mutumin kirki bane to kai kirkin naka sakamakonsa zai koma maka zai koma masa ne shine za a bawa saboda haka sai ka ji tsoron Allah kuma hanyoyin cin haramun suna da yawa akwai sata ubangiji da Allah ya haramta yace la yahillu malu mri'in muslimin illa bi ibi nafsin baya halatta ka fi dukiyar mutum musulmi sai da daɗin ranka ko dai baka sadaka ko ya baka kyauta ko ya sayar maka ko ya sa ka wani aiki ya biya ka amma haka kawai ba za ka ci dukiyarsa ba da daɗin ransa ba sata yana daga cikin cin dukiyar mutum ba da daɗin rai ba sannan akwai fashi da makami ka je ka tare wani da makami ka je ka kwashe masa dukiya duk rashin sana'a yana da wannan ya sa idan an ce me sana'a mutum ya ce baya da shi wani sai ce to karawa ne kai kenan isa bi na gaba yanzu yan fashi da makami nan suna suna da sana'a ne to sun ɗauki wannan shine sana'a yankin nabin masu kame mutane don neman kuɗin fansa wannan ita ce sana'a ko da ka sai ka zama dan kashi da makami ka zama farawo sannan wannan ma da zai zai tsaya a haka ba rashin sana'a yana sa mutum ya zama dan ta'adda yana sa mutum ya zama lalacecce a cikin al'umma ya je ya kama shaye-shaye ya bugu ya je ya bugi wannan ya sare wannan ya ya tsare hanya a can ya tsare wannan sai ya zama kashe musulmi ba wani abu bane a wurin sa saboda mai saboda bai da aikin yi amma mai sana'a ai baya neman rikici saboda mai kada rikicin ya zo ya rika da sana'a amma mutum da bai da sana'a sai don ba a yi sa'a ba zai zama ɗan ta'adda ne a cikin al'umma ya je inda duk da dinanen musulmi yana ta cin dukiyoyin al'umma yana ta zubarwa da musulmi mutunci zai iya zagin kowa saboda wasu shaye-shaye da yake da rashin aikin yi ko da damoyi da suka masa yawa ga bukatu amma babu yadda zai yake su kuma bai nemi yadda zai yi ba manzara kuma yana cewa la tarji'u ba ni ku ne babukum ba bali kada ku dawo kafurai bayana in ji manzara ta sama shashin ku ya dinga duka wuyan shashi kafurai su suke kashe juna su aka sa su da kashe juna amma musulmi ba a san shi da kashe ɗan uwansa musulmi ba saboda manzala kuma ya ya yi mana bayani baya halatta a duk da jinin musulmi ita hanyoyi guda uku idan ya kashe wani ne a kashe shi ko in ya yi zina ya taɓa aure a kashe shi ko ya rida daga addinin sa a kashe shi to amma kafare su aka san su da wannan tafiya to amma tafiya na tafiya musulmin da yawa suka lalace suka zama yan ta'adda suna zudda jinanen musulmi ba tare da haƙƙi ba saboda ba su da aikin yi manzo sun ce la yazalu rajulu fi futhatin min dinihi ma la yusidda man harama mutum da zai gushe ba yana cikin yalwa a addininsa matuƙar bai zub da jini na haramu ba la zawalu duniya ahwanu inda Allah min kashi rajulin muslim duniyar nan ayi asaran ta ya fi sauki akan ka kashe ran musulmi guda ɗaya ya zo a hadisi gara ka je ka rusa ɗakin kaba ka dinga sauke ta blok blok kana hutawa ya fi maka sauki a kan kashe musulmi musulmi yana da kima yana da daraja abdullahi bin abbas yana kewaye dakin kaba yace wallahi dakin kaba na san kana da daraja amma wallahi musulmi ya fi ka daraja duk musulmi ya fi ka daraja to da haka musulmi ya zama shine za a buga shi za a zub da jininsa shi za a ci mutuncinsa duk wannan galibi rashin aikin yi da yake kawo Sai ya ta'addafi yawa a cikin al'umma to mutum ya nisanci irin wannan domin kar ya je ya fada a irin wannan hali sai ka nemi sana'a wanda za ta ɗauke maka hankali idan gari ya waye tunanin ka je wurin sana'a ka, idan abin yamma ta yi ka naɗe sana'anka ka gaji za ka zo ka huta tare da iyalinka ina kake da lokaci da za ka zama ɗan ta'adda ba ka da wannan lokaci? amma in ba ka da wannan to lokaci ya yi maka yawa sai ka nemi abin da za ka yi ko da na ɓargani sannan kuma cin halal yana da alaƙa da karɓan ibadanka da kuma addu'ar addu'arka tana karɓuwa da wuri idan ya zama na halal take ibadanka tana samun karɓuwa idan kana cin halal ثم زال ثم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يريد السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa budiya bil harami fa anna yustajabu li dhalik wannan kuma yace ya ku mutane Allah ne tsarki ne baya karban aiki sai mai tsarki in ya karbi aikin ka to mai tsarki ne in ba da tsarki da zai karba yace Allah ta'ala ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzanni da shi sai yace ya ku manzanni ku ci daga abu mai tsarki na halal kuma ku yi aiki na gari to anan da Allah ta'ala yake ya ku manzanni ku ci halal ku yi aiki na gari to sai ke nuna kenan a sai ai karban aiki har ya zama na gari yana da alaka da cin halal dan ba ka cin halal da sharifan ka za su karbu don ubangiji ta ce inna ma ya taqabbalu lahu min al-muttaqin Allah yana karban aiki ne daga mai tsoron Allah ina tsoron Allah a tare da kai kana dumu dumu cikin haramun babu sannan ce ya ku mutane ya ku mumine ku ci daga halal cikin abin da muka azurta ku da shi kaga sai Allah ta'ala ya umarni a ci halal sai kuma ka zauna baka da sana'a haramun kake ne maka ci sannan maza kuma sai misali da mutumin da ya siffantu da wasu siffofi na karɓan addu'a amma kuma ba za a karɓi addu'ansa ba saboda yana cin haram sai ambaci mutumin da yake tafiya doguwa doguwar tafiya duk wanda yake yin tafiya doguwa to tafiya wato alama ce ta karɓan addu'a wato addu'an matafiya karɓe ya ce kamar yadda zo a hadisi so da haka halin da kake tafiya to a lokacin da ka samu daman ka dinga addu'a sannan mutumin nan jikinsa kura mai buguza gashi alaman kankan da kai shi ma ka kankan da kanka alama ce ta karban addu'a sannan yana daga hannayensa sama daga hannu sama yana taimakawa wajen karban addu'a da dabi na addu'a don ya zo a hadisi na la hayyun fitirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila samai an yaruddahuma fi Allah yana jin kunyan ka daga hannunka ka roƙe shi bai amsa maka ba sai dai in kana da matsala an samu matsala daga wurin ka wannan kuma shi yasa ba an samu maka ba sannan yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana ta nacewa ya ubangiji na ya ubangiji na ka amsa min ka mini kaza ka bani kaza wannan shi ma wato ladabi ne na addu'a wanda zai sa an sa maka ka nacewa ubangiji su kana ta roƙonsa kana ta maimaitawa Allah kuma haka yake so sabanin dan adam kuma baya son naji wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina ya yaghdabu Allah yana fushi in baka roƙonsa dan adam kuma in ka ce roƙonsa sai fushi da amma wannan mutumin matsalan da ya samu manzo sa ya ce abincinsa haramun ne abin da yake sha na haramun ne rigan da yake sawa haramun ne sai ya koshi da haram sai ba an nayi ta jabu da gani ta ya za a amsa maka ta yaya yin haramun da yake ya hana amsa maka addu'a saka in kana son ka zama mustajabu du'a wanda ake amsa addu'a ka ka zama mai jin wato ainihin halal to sai wasu abubuwa da ya zama na wajibi mu kiyaye su a cikin sana'ar mu domin sana'ar ta yi albarka har kuma kana da sana'an kuma ka je ka faɗa cikin wani haramun domin ka kama sana'ar ne don ka guje wa haramu daga ciki akwai ha'inci musamman masu sana'ar hannu sana'o'i kala-kala ne akwai sana'atu yadi akwai sana'ar fikiri Sana'ar yadi abinda za ka yi da karfi Sana'ar fikiri ita ce sana'a ta ilimi wani abu ka karanta ake son ka ba da wannan ilimi akwai kasuwanci wanda take haɗa jiki da kuɗi akwai kiwo akwai kuma noma duka wannan aikin kuɗi ne da gangar jikinsa dukkan wa'annan sana'o'in suna buƙatan amana idan ka cire amana a ciki to ka samu ha'inci arzikinka ba zai albarka ku galibi masu sana'o'in hannu akan samu ha'inci a cikin aikin idan an ce ka yi kaza ga yadda aka tsara mun sai ka je ka yi shi yadda ka ga dama yadda ba zai zama mai kyau ba ko ka zo ka yi lissafi wa mutum za a sai kaza za a sai kaza ya gama maka lissafi in ka bashi kuɗi ba adadin wannan abun za a ba abun bai kai haka ba shine ya ƙara masa kuɗi ko ya ƙara masa farashi duka wannan ha'inci ne kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Ubangiji ta lace Allah yana umurtanku ku ba da amana ga waɗanda suka ba ku amana, wato ku zo masu riƙon amana. wannan umarni ne na ubangiji ta'ala idan mutum ya baka amana ka yi masa abu na wani sana'anka to ka zama mai amana ka masa idan ya tambaye ka a wani abu na harkan kasuwancinka abu kaza ka ne ka masa amana karka in ce shi ka ce ka ne kuma ba ka zawa ne mai kyau ne ko mara kyau karka ce mai kyan ne kuma alhalin mara kyan ne dan jabu ne ko original karka ce masa original alhalin dan jabu ne so da haka abin da ake bukata shine amana mutum da ya baka amana ka rike masa amana idan kai haka kuma nan ne sana'ar ka za ta yi albarka duk wanda bai da amana a sana'ar ka za ka ga ba inda zai je sana'ar ba za ta yi albarka ba wahala kawai zai dinga sha ko manzon kuma ya ce ajbil amanata ila man itamanaka ba za ta kuma khanaka ka ba da amana ga wanda ya baka amana kar ka ha'inci wanda ya ha'inci in mutum ya baka amana ka rike masa amana ko mutum ko ha'intansa wato ainihin ha'intan ka yi ba a yadda ka ha'ince shi ba karama ka ce ka rama ha'incin shi ma ba a yadda ba balantana kuma ka ci amana ka ba tare da ya ci amana ka hadisi ya inganta manzala kuma ya ce la imana liman la amana lahu wa la dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana babu kuma addini ga wanda ba ga alkawari to a cikin sana'anka ka zama mai cika alkawari za a samu ran kaza a samu a ranar kar ya zama al'adan ka saba alkawari wata rin an samu kuskure sai ka bada abu amma ka san ba za a samu ba kuma ka ce za a samu ko ka faɗa ka yi sakaci ya zama ba a zo aka samu ba wannan ka saba alkawari a cikin sana'anka wannan kuma saba alkawari alama ce ta munafurci manzala ta kuma yana cewa ayatul munafiqi kalamun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina fa'ala alaman munafiki uku ne in yayi magana yayi karya in ya alƙawari ya saba in an amince masa ya hadisi dole ka zama amana ko mai mai alƙawari ita wannan amana a cikin dukkan rayuwarka ana buƙatar idan baka zama amintacce ba to daga nan ka rayuwarka هذا رأي مسلمية زمانك كتك مسلميتين هذا هو فهو الدين المسلم كان قبائن فمنبرنبوت إنسا ما أمانة لي الله تعالى يكراش أمانة إذا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأملها ubangiji ta lace mun tallata amana ga sammai da kafai da duwatsu sai suka ji tsoro suka ce ba su iya ba wannan amana shine addini musulunci gaba da aka gaya wa sama da ƙasa da duwatsu to ga addini nan in kun rike shi akwai sakamakon aljanna in ba ku iya rike shi ba kuma za ku tafi wutar jahannama sai suka ce a ah, so a bar su kawai ba yabo ba fallaka suka ce ba su iya ba sun ji tsoro ne amma dan adam sai ya ɗauko wannan amanin ya ce shi zai iya da tun da ka ɗauko ko dole ka rike addinin nan yadda ya kamata idan ba ka rike shi yadda Allah yake so ba to ka haifi Allah don Allah ya ambaci addinin cewa amana ne to za ka musulmi akan kansa dole sa ne zama mai amana imaninsa amana ne addininsa gaba ɗayansa amana ne idan baka da amana ba za ka zama musulmi ba ba za ka zama kuma mai imani mumini ba sannan amana yana shiga cikin dukkan mu'amaloli idan harkar kasuwa ne idan babu amana ba za ka kai labari ba mutum ya baka kaya ya amince da kai a sayar ka miri masa kuɗi sai ka je ka sayar ka kashe kuɗi ga ka amince shi mutum ya baka amana ka je ka sayar masa da abunsa wane kai ne ɗan kasuwa ga kaya na ka je ka sayar ga gida na ka je ka sayar sai ka je ka haɗa baki da wani sai ku ku duk wani abu da aka amince maka na kasuwanci idan ka saba wannan to ka ci amana wanda ya amince maka zan buɗe shago in zo in tsora wani akan shago ne zo mai kasuwanci in dinga biyan sai zo ya ci amana ya koya wani abu to ya ci amana ko kuma mu haɗa jari ni in kawo kai ka kawo mu yi kasuwanci amma sai ka dinga ha'inta na ko kai ba ka da kuɗi ni ina da kuɗi kai kai aiki sai mu dinga riba riba amma sai ka dinga boye kuɗin wannan dukkaninsa ha'inci ne babu amana a ciki kuma kasuwancin da zai albarka ba dole sai an sa amana a ciki matar da kake aure da ita yanzu matar ka amana ne aka baka manzon kuma ce ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa istahlaltum furujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da matan ku domin kun karɓe su da karnar Allah na aura maka na karɓa. sannan kun halarta farjin su kun karɓe su da amanar Allah an baka amana ne baban da yake gashi ya baka amana abun da ya mallaka wanda ya fi kowanne tsada shine wannan yarinya ne don haka lama yanzu kun shi shine alwalar da shi ne mafi kololuwan abin da za ka mallaka abin da ya fi tsada wanda ba a fi da shi a kasuwa sai mutum ya haifi yarinya ya kula da ita rayuwanta har aka yaye sai sa ta a makaranta har ta girma sai zo ta ya aura maka ita sai ta je ta dinga amfanan ka kana jin daɗi da ita tana maka amfani tana maka hidima wannan ba amana ne aka baka ba to idan ka walakanta ta ko ka zalunce ta ka ci amanar Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da haka wannan amanan tana nan sai sa ubangiji ta lace wa in arastu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا ميثاقا غليظا الله أكبر القوة دي مي مي كرسي أمانة من أكباتا kaga dole ka kula da amanan gidanka ƴaƴanka amana ne Allah ya baka su ka kula da su ka kula da tarbiyyar su ya ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kun dauka imani ku kare kanku da iyalanku ga barin shiga wuta kar ka yadda ƴaƴanka su shiga wuta kar ka yadda matanka su shiga wuta in ka bari suka shiga wuta ka ci amanan sai Allah ta'ala ya tambaye ka ranar kiyama ma'ana baka mutu tarbiyya ba kenan sannan shugabanki da aka baka amana ne kowane irin shugabanci ko shugabanci na ƙasa ko shugabanci na jiha ko na gari ko shugabanci na kungiya ko na menene in aka baka to an baka amana ne sai Allah ya tambayi ka ranar kiyama sai sa abotar da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ala tasta'milu ni ya rasulullah ba za ka bani shugabanci ma? manzo za ce masa ya abazar inni a araka dhahikan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتين جيت أبا ذر أنا دروني ni kuma ina so maka abin da nake so a kaina kar ka yadda ka shugabanci ko da mutum biyu ne kuma kar ka yadda ka maraya tana da haka saboda saboda ko da yana da imanin da zai iya shugabanci yana da rauni na jiki wanda ba zai iya hana ai zalunci ba sannan a wani hadisi ce ya aba zarri innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamati illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace ya aba shugabancin nan amana ne kuma shugabancin nan kaskanci ne ranan alkiyama da nadama ga na sani da ban yi ba sai dai wanda ya karbi shugabancin a bisa cancanta dama ya cancanta a bashi ya karba sannan kuma ya ba da haƙƙin da ke kanka a cikin shugabancin bai ha'inci talakawansa ba bai ha'inci wanda yake shugabanta ba idan an samu wannan wannan shi ne wanda zai kukuta daga azabar Allah to a sana'anka dole zama akwai amana akwai alƙawari a cikin ta idan babu wannan to za ka je ka faɗa cikin wani haramun sannan abu na gaba ka kiyaye karka sai da abun da shari'a ta haramta ba kowane abu ne ake sayarwa ba matsala ta fata inna Allah harrama bai alhamri wal maitati wal khinziri wal asnam Allah ta'ala ya haramta a kai giya haramun ne ka kai giya ko jarin ka da ka sa a kamfani in dai kamfanin suna kai giya haramun ne ka sa jarin ka bane da je ka so giya ka zo kana sayarwa mutane to giya irin ganye da ake sha taba da ake sha wanda take sa maye ita ma ta shiga cikin sunan giya dan manzon sama ya ce kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haramun duk wani abu mai sa maye haramun ne to haramun ne ka dinga sai da wiwi ko wani ganye wanda yake wanda yake sa maye sannan manzon sama ya ce Allah ya haramta sai da mushi ba halatta ka sai da mushi dabban da ta mutu ai haramun ne a ji tunda haramun ne haramun ne ka fiya sannan ya haramta a sai da alhanzir shine alade domin haramun ne wato ainihin a mallake shi kwata-kwata ko da ka haramun ne kuma a sai da shi sannan Allah ya haramta sai da gumaka domin haramun ne ka mallaki gunki don hanya ne na ka bauta masa sai aka haramta sai da gunki sannan a wasu hadisin wani kuma ya ƙara da kare na an sama da kai wani kuma ya hana a cikin kare haramun ne wa marul bagi wa hulwanul kahin da mace ta je ta sai da farjin ta ba ta kuɗi wannan ba sana'a ba ne haramun ne ko kuma boka mu ce bokanci a bashi wani abu ladan bokanci da yi haramun ne bokanci ba sana'a ba ne to da ka duk wani abun da aka haramta to haramun ne ka ɗauke shi a matsayin sana'a idan kai haka to ka bata kanka lokaci da ake gudun karka fada a cikin sa saboda rikin sana'a to ka je ka fada a cikin sa a cikin sana'a sai ka kiyaye waɗannan da makamantansu sannan idan kai ɗan kasuwa ne riba tana iya shigowa a cikin sana'arka ba lalle ka kiyaye riba domin dukiyarka ta zama ta gari maza zama ce ni'imar malu fare da da fare madalla da dukiya ta gari ga mutumin da ya zama na gari to abu na farko na haramun a cikin harkar kasuwa shine akwai riba a cikinsa domin shi ya fi haɗari abinda ake cewa riba shine a cikin sana'a a dukiyar da riba take shiga ciki kuma ka yi ƙari kuma alhalin kalan abin iri ne misali idan ka ɗauki ɓangaren kuɗi riba na shiga ciki to ba za ka sai da kuɗi da kuɗi ba sai mislan bi daidai wa daida abin da ya shafi harkan abinci su shinkafa su masara gero dawa abubuwan da ake ɗaukan su abinci yau da kullum kuma ana iya ajiye su to su ma idan aka baka kwano ɗaya kwano ne za ka bayar inda iri ne ne kwano biyu kwano biyu shinkafa kwano goma wannan kwano goma idan ka ƙara ka ci riba kuma za su ma yace azzahu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربح. الله. من الله da أتيت da كتي in zai waje da za a sayar kai tsari kuma kana ba ni ina ba in za a sai da dibino da dibino daidai wa da da alkama da alkama daidai shahir da shahir gishiri da gishiri to haka shinkafa da shinkafa gero da gero dole ya zama daidai wa daida kuma ina baka ka bani wanda kuma ya ce duk wanda ya kara ko aka kara masa to ya ci riba in baka dubu goma kai kuma ka bani dubu goma sha daya riba ne don nawa sababbi ne na ka tsofaffi in dai kalan kuɗin iri ɗaya ko in ba ka bashi na kaza sai kuma in ka zo biya sai ka kara mini wannan riba ne haramun ne to sai maza sa yace wa idza khalafa hadhihi al-ajnas fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadbir in jinsin kuɗin ya saba ko amfanin gonan wannan wani zai iya fin wani amma a yi shi hannu da hannu da sefa da naira sai ka da sefa mai yawa a baka naira kaɗan ko ka ba da naira da yawa a baka sefa ka ko kuma sefa da dala ko kuma sefa da riyal duka wannan ya halatta a yi ko a ciki amma yana baka kafani in ba aka bari ba za ta shiga to riba tana da kofofi da yawa manzala ta suma ya ce arriba naifun wa sabuna baba wata riwayar salafatun wa sabuna baba aisaruha mislu an yanki harajul umma riba tana da kofa saba'in da bakwai mafi saukin riba kofar da za ka bi wato ribai mafi sauƙin riban da zaka ci shine kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa lalla ka kwatanta ya a ce mutum ya yi zina ma kawai balantana a ce da mahaifiyarsa to duk wanda bai kiyaye riba a cikin harkan kasuwancinsa ba wallahi tallahi ya yi asara gara wanda yake shan giya da shi da mai cin riba manzala ta sama ce la'ana Allahu akilar riba ko ya ce la'ana rasulullah ta sama akilar riba وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء Allah magana ya tsino mai sirri ba da wanda yake bayarwa a cin da wanda yake rubutawa da masu shaida a kan riba duk an tsine musu kuma magana ya ce duk irin su a wajen zunubi ubangiji Ala kuma ya faɗi narko da yawa a cikin alƙur'ani a kan aya ta farko Allah ta ala ya ce allazina ya'kuluna riba الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من جديك على يكي waɗanda suke cin riba to za ku tashi ranar alkiyama mahaukata wato kamar wanda aljani suka buge su abdullahi bin abbas yace mutum zai dinga faduwa yana tashi ya fadi ya tashi ya zama kamar wanda aljani suka buge haka zai tashi ranar kiyama a nan duniya yana ga kamar yana cikin walwala da jin daɗi me yasa Allah zai mutu wannan hukuman zan sun ce wai da riga da kasuwanci ai duk ne ne bambanci to ne sai maka to ai da yardansa ya bani to ko da yardansa ne Allah bai yarda ba yasa Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba ya halatta kasuwanci ya haramta riba to kaka ɗauki halaƙin domin na halaƙin shi ya fi yawa akan na haramun ne tun da Allah ya haramta ko baka isa ka halatta ba ubangiji ta ce duk wanda wa'azi ya zo masa sai ya bar cin riba to abun da na baya an yafe masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah an yafe masa wanda ko ya koma bai sani zai shiga wutar jahannama kuma zai dawwama a ciki mu ubangiji ta la yace yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarkar riba ma kwata kwata duk wanda dukiyansa akwai riba to ba albarka a cikin dukiya ba albarka take nema ba albarkan shine yan kudin ka yan kadan su maka abu mai amfani kuma ka mai amfani rikin albarka kudi mai yawa sai ka je ka sai wasu abubuwa ba wani amfani da za su maka ba za su amfani ka ba kila cutar da kai ma za su to duk kudin dukiyar da ta zama ta riba ne to ba ta da wani albarka Allah ta'ala ya shafe mata albarka to idan kana son ka tashi ma'aukaci ranar kiyama sai ka kama cin riba idan kana son ka shiga wutar jahannama sai ka sa riba a cikin harkan kasuwancin in ko ba ka son wannan to ka kaurace wa riba kwata-kwata sai ka shigar da shi cikin kasuwancin sannan a wata ayan ubangiji ta dace ya yi lazina amanu taqullaha wa ruma ba baqiya min na riba ya ayyuhal na amanu taqullaha

ubangiji ta alaji ya waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku bar cin riba wadda kuma ba su na riba ko da da kana jin wani bashi na riba to ka tale masa kawai ka tale masa in ko ubangiji ta alaji in ko kun ku yadda kuka ce sai kun ci riba Allah ta alaji yana sanar da ku akwai yaki tsakanin ku da shi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wato abdullahi na abbas ce za a baka takobi ranar ziyara sai ya ce to bismillah za ka yaki da allah da manzon allah sallallahu za ka kai labari ko a nan duniya ka isa ina za ka je ka yaki allah ballanta na lahira wanda kowa ta kansa yake sai ce to akwai yaki tsakaninka da allah ai duk laifin da aka ce maka akwai yaki tsakaninka da allah ranar alkiyama to wannan ba karamin laifi bane ba karamin laifi bane saboda haka idan kana son Allah ya yaƙe ka ranar alkiyama ma'ana ka halaka ka shiga uku ka shiga cikin wahala ka shiga cikin azabar Allah a narkar da kai a manta da kai to ka je ka kama cin riba in ko kana tsoron wannan ubangiji ta Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku bar cin riba wani mutum a zamanin Imam Malik sai ga wani ɗan giya wani ya sha giya yana tangal ya faɗi a nan yayi nan ka san ba abin da ke wadaƙanta mutum irin giya mutum ya sha yayi maye yayi amai ya faɗi yayi amai yara su dinga jifansa ya je faɗa kwata ya faɗa wannan ramin ya ga halin da ɗan giyan nan ya shiga ya ce kai idan akwai wani abu da mutum yake sawa a cikinsa wanda ya fi sharri sama da giya matarsa ta saku da shi a iya kaninsa bai ga abin da ya kai giya sharri ba yace in akwai abin da mutum zai fi mafi sharri kamar giya abin da zaka sa a cikin ka sai ce matarsa ta kafu to fa in akwai matarsa ta kafu sai shakka sai ta goje imam mali yace shi ga abin da ya faɗa to yanzu ya matarsa ta saku ko tana nan domin idan babu to matarsa na nan a matarsa ne in ko an samu wani abu da ya fi giya sharri wanda mutum zai fi to matarsa ta saku sai ma ma ne ce je ka sai na nazari ai babbar matsala ne sai an yi muraja'a sai an shiga qur'ani da hadisai Allahu akbar ba shigari ya dawo imam ne ce je ka ban gama nazari ba tukunna ka sake dawowa a sai imam ya dauko daga bakara ne har na ya karanta qur'ani ya sake bin hadisin manzo ya dinka bi ya dinka bi kwana biyu da mutumin ya dawo yake to ya me amsa don ya san ya halatta sai gaba da zama da wasan ko bai halatta ba imam malik sai ya masa tafafatu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa sallam ولم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله قد أذن بالحرب na يقول نادي قرآني تبقى هاتي أحرنا لا كرم تاقبا na ji hadisin manzala sama na karanta cike wallahi ban ga abu mafi sharri kamar riba ba riba ya fi giya saboda Allah ya sanar akwai yaƙi tsakaninsa da mai cin riba ranar alkiyama saboda haka matar ka ta saku ko yanzu wannan abu masu cin riba su suna tunanin cewa riba ta fi shirka ta fi giya shirka yanzu idan mutum yana shan giya a hanya ana ganin sa wadakantaccen mutum ne. amma mai cin riba kuma sai zai wuce ana sha'awar sama gida amma ya fi mai shan giya shan to da ka tuna mu tsarkake sana'ar mu mu cire riba in baka sani baka tambaya ka zama ka tambaya a harkan kasuwanka domin duk mutumin da yake da sana'a yake tambaya wannan abu halal ne na yi ko haramun ne ne ko alama mutumin kirki ne mai tsoron Allah shi sa aka tambayi Imam Ahmad suwaye masu gudun duniya Yake akwai wasu in ba 'yan kasuwa ba ai neman halal ne ya kai ka ko kake kasuwancin? kuma kana tambaya halal ne ko ba halal ba kafin ka yi to kai ne mai gudun duniya don wanda bai da gudun duniya ya ke halal ya ke haram duk sai buwa zai dinga yi kawai Sana'a ma sai ya ga dama ya sai zai dinga cin dukiyoyin mutane da barna to kaga sana'a gudun duniya ne amma idan halal kake ci kana kokarin ka ci halal to mun san sai ba sannan daga cikin abubuwan da zaka nisanta a harkan kasuwancinka akwai garari abin da ake cewa garari ne shine majhulul aqiba abinda baka san karshen sa zai zama ba manzala ta sama ya hana garari na ha an bai bai'il hasadi wa an bai'il qarar manzo Allah ya hana cinikin tsakuwa ya hana cinikin wato abin nan garari shi ma cinikin tsakuwan na garari ne a zamanin jahiliya ne ake yin sa yanzu sai dai kai misalin sa kawai mutum ya dauki dutse ya ce zan harba cikin kayan sayarwanka nan zan jefa wannan dutsen duk inda ya faɗi na sai shi dubu goma da ka gaba a san aina zai fadi wakila a akan na dubu ashirin ko na dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma wannan haramun ne wannan ciniki to misalensa yana da yawa daga cikin shi ne sai da kifi a ruwa ka je cikin kogi kifi na wucewa sai ka ce nawa za ka sai wannan kifin in kamo maka shi sai ku yi ciniki ka babu tabbaci za ka kama kan kai haka ma ya yi haka haka wani ya fito kuma kifayen suna kama da juna to kaga ka sai abin da babu tabbas kenan to haramun ne wannan ko kuma tsuntsu a sama tsuntsu yana tafiya a sama sai ka ce nawa za ka sai eh, wannan tsuntsu in harbo maka shi a ila ka harbo wani ila kuma karami ne ana ganin sa babba ila babba ne ana masa hangen karami duka wannan garari ne ba a san karshen sa ya zai zama ba ko ila ka harbo shi mushi da kaga bai samu wuka ba duka wannan baya halatta a cikin to daga cikin gararin akwai kuma baibul majhul sai da abun da ba a san ma me ba ne ka ce akwai wani abu a cikin aljihuna nawa za ka fi sai a yi cinikin sa dubu biyu ka ba dubu biyu sai ya dauko sai ya zama dutse ne sai ka ɗauka gwal ne a cikin aljihun ga wannan haramun ne akwai abu a cikin daki na nawa za ka saya ina da wani yaji a daki na nawa za ka saya to wani iri ne a kai ne ka saya kawai to me na san na saya sai lokacin mai tsada ne sai ka kawo sai zama mai arhani da kaga wannan garari ne ba halatta a kasuwanci ko kuma bai'ul ma'adun sai da abun da babu kwata kwata abun babu shi kawai sai ka ce nawa za ka sai wani abu me ya ka sai aje kawai sai bayan ka saya sai a ga wani wani irin abu ne a lokacin kenan bayan ka gama ciniki sai a yi shawari sai za a kawo maka wannan shi ma haramun ne akwai garari a a cikinsa to sai a kula a cikin kasuwanci kar a je a dinga sai da abun da babu tabbas duk abun da ba za ka iya mika shi ba to haramun ne ka sai da shi zai za zai yi wa a sai da shi kamar bawa in ya gudu kai motar ka ne aka sace aka za ka sace motar ka miliyan uku ka sai ta sai ka ce to an sace mota na amma na sai maka ita miliyan biyu ka je ka neme ta in ka same ta shi kenan wannan haramun ne ai ku tabbas za a samu motan ko ba za a samu ba ka ga wannan akwai garabi a ciki misalansa suna da yawa daga cikin abubuwan da za ka kiyaye a cikin cinikayyanka akwai na jishu akwai na jishu na jishu nau'i ne na yaudara wanda 'yan kasuwa suke yin sa shine daga cikin misalansa za ka je ka haɗa baki da wani kwastoman ka ya zo daga wani gari zai sai kaya sai ka ce abokinka da Allah wane zai zo yau idan ya zo ka zo kai ta sai kaya na ka taya shi kaza in hana ka ka taya kaza shi ka sai ka tafi sai kenan wannan shi ya zo daga wani gari ya zo ya zauna nawa wannan dubu goma a albarka kafiya dubu goma albarka dubu sha biyar kafiyar a dubu ashirin a haram abin nan baran sayar ba kaya ya tsada sai ya tafi sai ka ce to ya kai ne kake so sai ka ga sai ka wani na ga kayan ma fa abubuwan sun yi zafi sai ka ce eh wallahi haka kasuwan ta zama amma dai me kake so kaza to tun da kai ne na hana wancan dubu ashirin amma kai zan sayar maka dubu goma sha biyar alhalin dubu goma ma za a iya sayarwa kaga wannan yaudara ne kaga ka haɗa baki da wani don a yaudari kwastoma musulunci bai yadda da wannan ba zalunci ne kaza daga cikin misalinsa maza ya ce wala ta nage shu yaudara a ciniki daga cikin misalinsa mutum ya zo ya siya kayanka dubu ashirin sai a ce ɗazun nan aka ce a dubu talatin ma ban sayar ba kuma ba kun ne tsaya haka yau zanen suka ke karya ne ko kuma ka ce ni ma ban saye shi haka ba kuma alhalin ka saye shi kasa da haka ko kuma ka ce ni ma in na samu zan saya a yadda ka ce nan ko ni na samu zan saya kuma alhalin in aka sayar maka haka ba ka saya ba ka san faɗuwa za ka yi kasa da haka ne ka saye shi ko kuma ba inda za ka samu irin wannan kalan kayan nawa ni kaɗai ne mai mai ke da shi mai kyan kaga duka wannan yaudara ne to in kana so ka je ka gwada a kasuwa sai dai kuma za ka iya je a sayar maka wanda ba mai kyan ba a sayar maka jabu amma ni dai nawa kam za ka wani an sayar min fa dubu goma a can shagon a ah, to na sun irin nawa ne kana so za ka iya zuwa ka sai wancan amma ni nawa ba irin wannan ba kuma alhalin irin sa ne ah. shi ke nan mutum zai rabe yadda zai yi ya je ta shakka har ya dawo ya sai naka din da tsada, to duka wannan yaudara ne manzon sama ya hana a yi yaudara a cikin ciniki a bisa dukkan nau'o'i na yaudara in kana son ka karkace kasuwancinka kai ka shigar da wannan sannan daga cikin abin da aka haramta a harkan kasuwanci akwai algishu wato shine hada tsoho da sabo a sayar a matsayin sabo ko ka haɗa mai kyau da mara kyau ka sayar a matsayin mai kyau Shi ne maza sama ya ce man na ba ne samina Don ya mana algush baya tare da mu wato abun yana da original yana da canja ku kika har haɗa shi ka zagula sai zama mai kyau ne sai ya zama sai ka mai da shi a matsayin mai kyau haramun ne akwai sabo akwai tsoho duk sai ka dagula su sai ka da su a matsayin sababbi baya halatta maza kuma ya wuce wani yana sai da gari sai sa hannunsa sai ya ji damshi a cikin gari ya ji ainihin gari yana da damshi sai ce maka wannan ba yadda ai ruwan sama ne ya jika shi sai ce ah, to za ka sa shi a sama mana shi wanda ruwan sama ya jika ka ga ya hada mai kyau da mara kyau sai sayar a matsayin a matsayin mai kyau ne to wannan baya halarta to da haka hanyoyin albush a sana'a ana samun sai ka je ka yi abin abinda aka ce ka sa a cikin nan sai ka je ka sa wani abu wanda baki ba ka lullube shi yadda mutumin da zai gane wa ka zo ka haɗa mai kyau da mara kyau ka sayar a matsayin mai kyau to ba halatta man na falaisa samina, a tarwa man gasha falaisa samina. Tun wanda ya yi albush baya tare da mu sannan daga cikin abubuwan da ya waje ba ka kiyaye a ciniki shine ka kiyaye karya da kuma koye aibin abun sayarwa manzana kuma yana cewa an bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lakum ma fi bai'ihim wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihim masu ciniki guda biyu suna da zabi matukan ba su rabu ba in ka sai kayan mutum baka bar wurin ba kana da dama ka ce ka fasa shi ma yana da dama ya ce ya fasa mai min kana ga kudin ka amma in ka riga ka bar wajen kuma bai da wannan daman sai dai kai in ka ga dama in yayi nadama ka ce to nan ga kuɗin ka nan ba ni kayana ko ba ni abin nan ga kayan ka ba ni kuɗi na wannan ababin ka kyautata masa ne kuma yana da lada to amma idan aka riga aka rabu filiki ya kuɗi. to sai maza zama ce idan masu sai da sayar wannan suka yi gaskiya kuma suka bayyana abun sayarwarsu yana da aibi suka nuna aibi to za mu sa musu albarka a cikin kayan sayarwarsu idan ko suka koye aibi suka suka yi karya a cikin kasuwancin ku sosai a shafi albarkan kasuwanci a sai kana so kasuwancin kai zo mai albarka to shine ka dinga yin gaskiya a cikin kasuwanka kar ka sa karya sannan in kayan ka yana da matsala ka nuna lalle wannan abu ya dan samu matsala kaɗan amma ka sai shi hakan zan maka rage sai ka rike masa gurgudun wannan aibi da ya samu amma ka sayar masa ka lullube a matsayin bayi da wannan matsalan in kai haka ka ha'ince shi ne haramu ne a shari'ar musulunci kuma cinikin ka ba zai albarka ba kasuwancin ka ba zai albarka kasuwancin ka ba zai albarka ba daga cikin abin da zaka kiyaye ka kiyaye ciniki akan cinikin dan uwanka ko siye akan siyan dan uwanka domin zai haddasa gaba a tsakanin mutum mutum ne ya zo yana yana son kayana sai na ce ya kawo dubu ɗari sai kuma sai ka zagaya ka ce a ni ina da irin na sannan sayar maka a dubu ɗari ina kokarin zai siya fa kaga wannan haramun ne saboda mai zai haddasa gaba ko kuma kana sayar masa wannan abu shi yana kokarin siya ya siya dubu ɗari kana kokarin za ka sana to ne za ka yace zan siya dubu ɗari da goma kaga wannan ciniki ne akan ciniki maza kuma ya ce la ya bi'ir rajulu ala bai a wa la ya khatubu ala hikmati kada mutum ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa kuma kar ya nemi aure akan neman dan uwansa amma idan an karkata ana kokarin a aura masa ko an karkata ana kokarin a siyar masa to bi wato ainihin yin haka ba sannan daga cikin abubuwan da za a kiyaye shine karka yadda mutumin ƙauye ya kawo kayansa bai neme ka ba sai ka ce kawo in sayar maka na san in ka je yan kasuwan nan za su bugi hancin ka ne za su saya da arha wannan bai halatta ba musulunci maza sama yake wala ya bai hadirun libadi kada mutumin wato mutumin birni ya sayar wa mutumin kauye kayansa sai dai in shi ne ma ka sayar masa domin a nan yan kasuwa ne za ka yi wa mugunta to da haka za ka je ka karba kai ka waye ka ce za ka sayar masa da tsada in ka taimake shi to baka taimaki yan kasuwa ba abin da ake bukata ka bar shi ya zo a rakkani yan kasuwa su dubi yancinsa ya koma su ciri ba mai yawa وإن ناس في غفلاتهم فإن الله يرزق بعضهم من بعض in mutum yana rafkani a kasuwa ka kare shi cikin rafkanansa Allah yana azurta shashin mutane ne da shashi yawa to sai Allah ka samu kudi, wani zai ka ci riban dubu goma a wurinsa wani mai wayo kuwa bai wuce dubu ɗaya ba in marasa wayon ba sa zuwa yau za ka samu kudi da yawa sai ka kwai kowa a cikin rafkanan amma in shi ne ya ce a ka je ka kula min ka sayar mini wannan abu ko ka saya mini kar abu jihanci na wannan kuma shi kenan kar a kware shi sai ka je ka abin nan sai ka taimaka masa amma in ba aka baka kyale shi Allah ne ya koro wa ƴan kasuwan arziki gaskiya to malam yana tsaye da kai na abubuwa na kasuwanci gaskiya suna da yawa kwarai da gaske amma dai mun ba da haske ne akan abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye kuma harkan kasuwa da harkan sana'a abu ne mai mahimmanci shine rayuwar ka gaba daya rayuwar nan guda biyu ne rayuwar duniya da ta lahira ta duniyar nan ba ka zama daidai sai idan kana da sana'a wanda za ka nemi abinci ta hanyar ta kuma ta zama ta halal a lahira kuma ba ta zama daidai ta zama mai kyau sai idan ka riƙe addininka nan ne kake gyara wato ainihin lahiranka kuma da duk mutane za su zauna ba ka sana'a da za su shiga cikin wahala da halin kakani kai kuma da za a rasa wasu masu mahimman sana'o'i a gari to dole sarkin gari ya tilasta wasu sai sun yi irin wannan sana'a to da akwai sana'a da da dura ne mutanen gari suna bukatanta idan babu shugaba ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ya zai ce to wane da wane dole ku yi sana'an kaza in ba haka ba talakawa za su shiga damuwa saboda rayuwar shuɗe ne shuɗe ka ne annasu lin nasi min hadarin wa badiyatin babu li ba'din wa illan yashkuru hadamu mutane suna amfanan juna mutumin kawai yana amfanin mutumin birni mutumin birni yana amfanin kawai mutum yana amfanin mutumin kawai yana masa hidima ko ya sani ko bai sani ba duk wannan ta hanyar mu'amala ne na sana'o'i da kasuwanci ko mutum bai baka kyauta ba in ya kawo ka saya ai ya taimake ka idan ka kasa ko bai baka kyautan kuɗi ba in ka kasa kayan ka ya zo ya saya ya baka riba nan ma ya taimake ka ai ya maka hidima to haka ake buƙatar rayuwar musulmi ta zama amma ba zaman banza mutum zai zama ɗan ta'adda ko ya zama mai wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ubangiji ta ala ya ajiye mu da cin halal Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh